Tambaya ta ashirin, a yaushe ne aka yi Isra'i da Mi'raji? Amsa, hakan ya kasance ne a shekaru hamsin daga rayuwarsa kuma aka wajabta masa salloli biyar. Isra'i shi ne tafiya daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa wato Kudus. Mi'raji ya kasance ne daga masallaci mafi nisa wato Kudus zuwa sama har zuwa magaryar tuƙewa.